An ɗaura auren Alhaji Lawal Abbas Funtuwa da amaryarsa Asma'u Abdurrahman Ma'azu ranar Asabar 19 ga watan biyu shekara ta 2022 aka daura auren a babban masallacin Juma na ɗarika da ke garin Funtuwa cikin karamar hukumar Funtuwa a jihar Katsina. An ɗaura auren a kan sadaki naira dubu ɗari biyar inda aka biya lakadan. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine ya zama wakilin ango ya amshi auren yayin da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya zama waliyin amarya ya kuma mika auren ga wakilin ango. Taron ɗaurin auren ya samu halartar manya-manyan mutane na ciki da wajen jihar Katsina, wanda suka haɗa da gwamnoni, 'yan siyasa, 'yan kasuwa, ma'aikatan gwamnati da dai sauransu. Daga cikinsu akwai Gwamnan Jihar Yobe onoro Mai malabuni da Alhaji Dahiru Barau Mangal da Gwamnan Jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya, sai tsohon Gwamnan Jihar Bauchi Muhammad M.A. Abubakar da Sanata Kabiru Gaya sai mataimakin Gwamnan Jihar Jigawa Alhaji sai Alhaji Abbas Masanawa da dai sauransu.